a yayin da Najeriya ke ci gaba da kasafin kuɗin da aka ce tsohon shugaban ƙasar Najeriya na soji marigayi Sani Abacha ne ya sace su. Shi tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa Abacha Manjo Hamza Almustapha ya ce har yanzu yana mamaki game da maganar sace kuɗin da aka ce marigayi Sani Abacha ya yi a wannan ƙasa da ya ce akwai alamar tambayoyi. Manjo Hamza Almustapha ya bayyana wannan damuwa ne a lokacin wani taro da gamayyar shugabannin kungiyoyin Kiristoci suka kira a jihar Kaduna. Ni fa ina prison na ji an ce akwai kuɗin abaci a waje. Wannan abu ya kona min rai ni kuma ban boya abu. To ni tambaya ta ɗaya ne na yau gwamnati haka kuma ga iyalin shi. Wai kuɗin nan da aka je bankin nan aka duba yaushe ne aka saka kuɗin kafin ya zama shugaban ƙasa ko bayan ya zama shugaban ƙasa. to wa ya ɗauko kuɗin kuma me yasa ba sa so su ansa me yasa kuma suke gaggawa rabawa me yasa kuma waɗanda suka raba na farko a gwamnati kafin Obasanjo ya zo mutane nawa suka karɓa suka raba daga ciki nawa suka ɗauka suka gudu da shi wanda duk ya ce a lokacin a janar abacha an ɗau kuɗi an ce dala miliyan ɗari uku da nawa da ishirin da wani abu to yau ina gaya maka akwai local government chairman da suke sata biliyoyin dollar ɗin ana maganan triliyon ɗaya da biliyon ɗari takwas wannan mutanen amerika suke din na najeriya ne aka kwashe kuma daga mutanen sun shiga wahala su suke haddasa fitinar saboda su su zauna lafiya mutane can suna wahala su suna jin daɗi. Game da maganar tsananin tsamin tsaro a wasu ɓangarorin ƙasar Mamanjo Hamza Almustapha ya ce akwai sa hannun wasu. Na gaya maka ƙwayar da ka gani ta addabi arewa da gangan ake turo ta kuma da hannun waɗansu manya a ciki. ni na gaya maka haka yau na gaya maka har abada har a gaban ubangiji zan gaya maka haka an raina mu ne an maida mu kamar dabbobi saboda haka idan muna da manya suna zaune suna ganin gidansu sun kewaye su suna da masu gadi suna da kuɗi abun zai kai gare su ni nake gaya maka ai baka lako-lako da tsaron kasar ka ai cin amana ne lako-lako da tsaron kasar ka duk abin da kaga yana faruwa na ni na gaya maka a yau shegantaka ne makaman da aka shigo da su a da akan ayi rigin na zaɓe an taɓa tambaya makaman da ake shigo da shi ta port mu yanzu an taba tambaya an san inda ake ajiyewa don moving na ballot boxes don rigi. waɗansu suna so fitinan nan ta ci gaba don aljihunsu ne su cika aljihunsu ana maga haɗa maganar siyasa da kuma maganar tsaron ƙasa ba babu duk wanda ya koya ci amana ƙasa in ma a duniya in ma ƙasar suna ganin sun fi ƙarfin dokar ne bi iznillah na gaya maka Allah zai kama su irin abubuwan da ka tara da bayanan da ka zo da sojan taron nan sun sa sun fara magana cewa me zai hana ka yi amfani da hikimomi da sirrin ƙasar nan da kake da su wajen ganin kai ma ka fito takarar shugaban ƙasa ni kaga an kirawo nan ba na zo bane na ji za a ce na yi takara ra'ayinsu suke bayyanawa ni ko iyalina na ma ga wanda ya sani musamman wanda suke tare da ni yau wata na bakwai ban shiga gidana ba ne to ko me ya jawo hankalin gamayyar shugabannin kungiyoyin kristocin da suka kira wannan taro mai suna united christian leaders eagle eye forum a turance Pasto Aminci Habu shi ne ya jagoranci wannan taro. Makazin taro nan shi ne mun duba kasan nan da wahalar da muke ciki da damar da ke ciki muna neman mu fita. Shi ya muka kira mu kungiyan kristoci na kasan nan muka kira shi Hamza Almustapha domin mu tattauna hanyoyin da za mu fita kuma mu tabbatar mashi maganar neman shugabancin kasan nan. Muna so ya shiga dumu-dumu kada ma ya ce yana tsoro. Abin da ke faruwa yanzu muna neman matashi mun gode shi babba Buhari ya sa hannu cewa matasa lokacinsu ne. amma almustafa bai amsa wannan goron gayyata na kai tsaye ba eh ya ansa ko ya ansa ko bai ansa ba mu za mu tallasa mashi ansa to babban abin da kuke so shine ya za mu a kashe corruption ya za mu yi mu zaman lafiya ya za mu yi kasan da zona lafiya ina tabbatar ma kowa duk wani ke magana ko kana Allah ko kana ce Jesus ne talauci ba ruwanta da Allah ko ba ruwanta da Jesus talauci talauci ne mutuwa mutuwa ne masiba masiba ne alƙawarin murƙushe cin hanci da rashawa da kuma tsarkake tsamin tsaro dai su ne manyan abubuwan da mafi akasarin masu neman takarar shugaban ƙasa ke yaƙi da su duk ko da yake ita ma gwamnatin da ke mulki da su take tunƙaho don tana yawan auna nauyinta da su. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.